Wannan haɗarin ya kasance ɗaya daga cikin jerin haɗuran kwale-kwale da ke zama sanadin salwantar rayukan 'yan Najeriya musamman mazauna yankunan da ake da ruwa. Na zanta da wani mutumin yankin da lamarin ya faru a gundumar Lambara a ƙaramar ko mulkin Shagari Muhammad Jabi Ibrahim. Haɗarin ya faru a ƙauyen da ake ce ma Madundeje cikin gundumar Lambara ƙaramar ko mulkin Shagari. ya faru ne yau da sanyin safiyar yau kamar yadda ka sani mutanen ƙauye a halin yanzu musamman irin wannan lokaci da yake akwai karancin abinci ga jama'a waɗannan yara ne ƙananan 'yan mata galiban masu zuwa su yi itace su dawo su sai suwa wasu su ɗibo ta wasa wasu su yi abin nan to shine jirgin ya mayawa ɗaya ya mayawa ta biyu to sai wannan abun ya faru kuma jirgin yana ɗauke da sama da mutum arba'in da wani abu. Mhm. Yanzu dai an samu gawa guda goma sha biyar ya zuwa yanzu da yake yanzu ana nan ana ci gaba. Magana da ke da kai waɗanda aka tabbatar da mutuwar suna nan a garka hakimin dundeji an aje su. Sannan sauran jirage suna can cikin ruwa suna shawagi ana lalabo sauran yara. da kuma waɗanda aka fissuwa da ɗan sauran rai ana tawali'un suna musu abubuwa a tohe-tohe na ruwa da sauransu domin a ceto rayuwarsu. Tantoman karamar ko mulkin ta Shagari Aliyu ɗanta na Shagari ya tabbatar da aukuwar lamarin. An ce an samu zan ga mutum goma sha biyar. Wani gari ne da ake ce Madundeji. Eh to yare ne haka dai suna suna crossing suna suna yi wa itace daji. kuma sun ɗauke shi matsayin sana'a haka. Duba da yadda haɗarin kwale-kwale ke ta aukuwa a yankin na Shagari ya sa gwamnatin jihar Sokoto ta sha alwashin ɗaukar matakai na kare aukuwar hakan sai dai mazauna yankunan sun ce ba su gani ba a ƙasa. To da yake ni ba cikin gwamnati nake ba ta ƙaramin hukuma wanda nake sanin abubuwan da ke faruwa amma dai ina da masaniyar makitarin garin mu shi wanda ake ce ma makitarin jema ina tabbata maka ba a taɓa aje wani jirgi nan wanda an na injimi ba ko na gwamnati. Kuma ina tabbata ma ni wurin nan za ka yi kilomita ɗaya faɗin nan kana ta a cikin ruwa cikin kwale-kwale. Gaskiya babu jirage muka wadatacci. Yana yiwuwa an kawo su kan amma dai gaskiya ba su wadata ba. Don kamata a ce maƙetarin lambara yana da jirgi mai injin cikakke, maƙetarin jema yana da maƙetarin a canje wake zuwa dundeji yana da maƙetarin gidan magana yana da to ko me kan tuma karamar mulkin tasha gari zai ce akan wannan alƙawalin eh, an samar da life jacket da kuma waɗannan jirage ɗin standard jiragen da ya kamata a yi amfani da su dama kacewan ga wanga ƙauyen shi ba wa da ba su ba kamar jiragen ba su ishi dukkanin yankunan da adda ruwa ba eh ba su ba su ba su ba su isa ba eh amma dai mafiya inda aka zirga-zirga an ba su. Masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa dole ne mahukunta su yi da gaske su kuwa jama'a su kasance masu bin doka da oda kafin a iya magance irin waɗannan matsalolin. Haɗarin kwale-kwale da ya yi sanadin salwantar rayukan mutane da dama a Najeriya. Ko a makon da ya gabata an samu nutsewar kwale-kwale a jihar Zamfara wanda ya hallaka rayukan jama'a da dama. Ko yankin na Shagari an samu salwantar ɗaruruwan rayuka sanadiyar haɗurran na kwale-kwale. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.